ولئن كانت الهداية مطلبا عزيزا فإن الثبات عليها أشد طلبا وأعظم شأنا ففي زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج الشبهات والشهوات وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر وأصبح الناس يتلاعبون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز الحاجة الماسة إلى التمسك بحبل الله المتين وسنة نبيه الأمين عباد الله ليست الهداية أن تدخل في الإسلام فعلا بل الهداية الحقيقة هي أن تثبت على الإسلام حتى تلقى الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا يكون الإسلام صحيحا حتى يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا يقول البربهاري رحمه الله في كتابه شره السنه الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام عباد الله إن من أسباب إن من أسباب الثبات على الإسلام أولا قراءة القرآن وتدبره والعمل به أفلا يتدبرون القرآن ثانيا أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثالثا أن تكثر من دعاء الله تعالى بالتثبيت وخاصة بالدعاء الوارد في الكتاب والسنة فقد ذكر الله أن من دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تذي قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان من أدعيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك رابعا أن تفحم الصالحين قال الله تعالى لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا خامسا أن تتق الله وتعمل الصالحات يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم سادسا أن تنصر دين الله يا أيها الذين آمنوا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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باين هكا يا باين الله mu ji الله سبحانه وتعالى mu sani wannan rayuwa ta duniya mai karewa ce akwai ranar da za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai tsayar da mu ya tambaye mu abubuwan da muka aiwatar a wannan gida na duniya ya bayin Allah yana daga cikin manya-manyan ni'imomi wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana da Allah ya shigar da mu akan wannan addini wannan addini na musulunci wanda Allah maɗaukakin sarki ya yarda a bauta masa da shi wanda Allah ya yarda a je masa da shi kuma wanda Allah zai karɓa ya yi gafara da rahama ga wanda ya je wa Allah da shi Shirya wata abace babba kuma musulmi to abu mai mahimmanci shine ka tabbata a musuluncin kuma irin musuluncin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da dole shi tabbatuwa akan musulunci ingantacce musamman a wannan zamani wanda fitintunu sun yi yawa shibuhohi sun yi yawa maƙaryata sun yi yawa masu ci da addini sun yi yawa masu da'awa don su taimaki tafiyarsu sun yi yawa masu da'awa don abin da za su sun yi yawa muna wani zamani na tashin hankali wani zamani na damuwa wanda za a wayi ga ko wanda aka wayi gari duk mutumin da yake riko da addinin musulunci kuma akan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar wanda yake riko da garwashin wuta saboda irin ƙalubale da zai iya fuskanta ta ɓangarori da dama matkar ya tsaya ga addinin Allah wanda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa wannan zamanin an wayi gari mutane suna wasa da alqur'ani suna wasa da littafin Allah suna wasa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi alqur'ani karan tsaye suna yi wa sunna karan tsaye kowa yakan ɗauki aya alqur'ani ya fassara ta yanda yake so ko yanda ya ga dama don ta dace da da'awarsa ko manufarsa ko matafiyarsa ba tare da ya fassara ta irin yadda sahabbai suka fassara ba ba tare da ya fassara irin yadda magabata suka fassara ba mun sani da yawa daga cikin magabata suna faɗa mana cewa ittabi'u yanzu abin da ya rage mana shine biyayya kawai bi zamin wala tabtadi'u kar ku kirkiro wani abu daban faqad kufitum an isar muku wannan zamanin ba buƙatar ka kawo wani abun ka sabo ko ka kirkiro wani abu sabo ko kai wata fassara sabuwa duk riga an gama alqur'ani sahabbai sun fassara shi tabi'ai sun fassara shi sun fassara malamai magabata sun fassara abinda ake bukata in zaka fassara alqur'ani ka ɗauko fassara ɗaya daga cikin tabi'ai ko sahabbai ko taba'i tabi'i ka fassara kamar yadda suka fassara ba buƙatar ka kawo fassara ka daban wata sabuwa wanda waɗancan waɗanda suka gabace mu ba su ainihin wato fassara ta ba wani zamani ne da nake cikin wani irin yanayi wanda yake buƙatar ruko sosai da littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun ga yadda duniya take tafiya mun ga yadda rayuka suke karewa mun ga yadda mutane suke mutuwa a cikin shiri ko ba shiri wannan duk yana nuna maka alamomin tashin alkiyama yana nuna maka duniyar ta zo karewa to a irin wannan lokacin abin da aka yi bukata shine ka yi kokari ka tsaya cikin musulunci kuma ka yi riko da littafin Allah sannan ka yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani malami yake cewa ba wai shiga musulunci kaɗai shine aiki ba a aikin shine ka tabbata a cikin musuluncin har ƙarshen rayuwarka Allah ya taimake ka kana cikin musulunci har rayuwarka ta ƙare shi ne abin bukata shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba mu ƙa'ida yace da mu wala tamutunna illa wa antum muslimuna mana duk irin faɗi kafin da zaka yi da duk inda zaka je ka dawo da duk inda za ka shiga ka fita karka yadda ka mutu sai kana cikin da'irar musulunci ma'ana karka yi wani abu wanda zai fitar da kai daga musulunci karka ɗauki wata hanya wanda za ka bar addini karka rungumi wani abu da zai raba ka da imani rayuwar nan babu tabbas yanzu rayuka saurin karewa suke abinda a al'ada ba a saba mutum ya mutu saboda shi ba yanzu ana mutuwa saboda waɗannan abubuwa wannan shi ake kira motar fuja'a motar fuja'a Shi ne mutuwa ba tare da shiri ba ko kuma mutuwa inda ba a zatanta ko mutuwa ta hanyar wata larura ko wata cuta ko wani abu wanda ba a yi tunanin Allah zai ɗauki ran mutum saboda wannan abin ba wannan yana faruwa ne idan alƙiyama ta kusa shi ne ake samun irin waɗannan abubuwa ainihin wato sukan faru to muna cikin wannan yanayi ko muna cikin wannan zamani abin da aka fi bukata ne tsayawa akan addini tsayawa akan musulunci Riƙo da Alƙur'ani, riko da sunan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu sani cewa alqur'ani da sunna abubuwa ne wanda ba sa rabuwa ba wanda zai bauta wa Allah da Alƙur'ani shi kadai ya samu rahamar Allah kamar yadda ba wanda zai bauta wa Allah da sunna ita kadai ya samu rahmar Allah dole ne sai an hada alqur'ani da hadisi shi yasa Allah ya ce Allah rasul dole ne sai an bi Allah sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. manzon Allah yana fassara mana abin da Allah ya aiko mana da shi manzon Allah yana ƙara bayanin abin da alqur'ani ya zo da shi manzon Allah yana ƙara faɗaɗa abin da ya zo a cikin alqur'ani amma ka ɗauki alqur'ani shi kaɗai, ka ce da shi kaɗai za ka yi bauta da shi kaɗai za ka samu rahama wannan ba za ka samu rahama a wajen Allah ba domin baka ɗauki abin da zai maka bayanin alqur'anin ba baka ɗauki abin da zai fassara maka alqur'ani ba baka dauki abin da zai warware maka alkur'ani ba baka dauki abin da zai kawo maka wasu hukunce hukunce wanda ba sa cikin alkur'ani ba mun sani cewa akwai abubuwa da dama wanda Allah madaukakin sarki ta mana a dunkule amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka mana bayanan abubuwan filla filla akwai abubuwa da dama wanda alkur'ani zai zo da kaidi amma hadisai su za su warware wannan kaidin akwai abubuwa da dama wanda alkur'ani ne da su gaba daya amma hadisi shi ne filla filla akan wannan abin idan muka ɗauki misalin sallah sallah rukuni ce daga cikin rukunan musulunci bari ma ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci bayan tauhidi sai sallah abinda qur'ani ya gaya mana wa aqimus salata wa atuz zakata Qur'ani ya ce ku sallah ku bada zakka amma alqur'ani bai mana bayanin lokutan sallah ba alqur'ani bai mana bayanin adadin rako'in sallah ba Alƙur'ani bai mana bayanin yawan salloli ba alqur'ani bai mana bayanin yadda za a yi ruku'u da sujjada da ɗagowa daga sujjada dagowa daga ruku'u duk Alƙur'ani bai mana waɗannan bayanan ba wanda ya mana wannan bayanin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar hadisansa ingantattu manzon Allah ne mana bayani cewa ga yadda zamu idan mun zamu sallah sallah azhar sallar la'asar sallar magriba sallar isha'i sallar asba sannan kowace sallah ga lokacin da zamu yi ta kuma kowace sallah da adadin rako'in da zamu wannan yana nuna maka ashe lalle alqur'ani ya zo da umarnin sallah a dunkule amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka mana bayanin yadda za a yi sallah wannan ya nuna ashe lalle alqur'ani da sunna tare suke babu yanda za ka bauta wa Allah da alkur'ani shi kadai ba tare da ka hada shi da sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba ce ta al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yake to a sunnatu hiya al-islam sunna ita ce musulunci wal islam huwa sunna ma'ana musulunci kuma shine sunna ko kuma al-islam huwa sunna musulunci shine sunna wa sunnatu hiya al-islam sunna ita ce musulunci ma'ana tare suke sunna ce za ta yi maka bayanin musulunci cewa ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah yake nufi ga abin da aka bada umarni ga inda aka ce a yi ga inda aka ce a bari ga abin da ke warware wannan ga abin da baya warware wannan duk sunna ce za ta maka waɗannan bayanan abin da Alƙur'ani ya dunkule ko abin da Alƙur'ani ya zo da shi a dunkule shi yasa dole ne sai ka haɗa ƙur'ani da sunna za ka bauta wa Allah bautar da Allah zai karɓa ka samu rahamar Allah maɗaukakin sarki a kansa ya bayan Allah mu sani cewa yana daga cikin abin da zai janyo mana tabbatuwa akan musulunci ta yanda ba za mu zame ba yanda ba za mu kauce ba yanda za mu ƙaratar da rayuwarmu a cikin wannan addini namu shine abubuwa ne suna da yawa amma zan taƙaita mana akan abubuwa guda shida abu na farko dole ne sai mun koma ga alƙur'ani mu ɗauki ƙur'ani mu karanta alƙur'ani mu fahimci alƙur'ani mai aiki da abin da ya zo a cikin alkur'ani dole ne wannan dole sai mun runguma alkur'ani mu zama masu yawan karatun alkur'ani masu sanin ma'anonin alkur'ani sannan masu aiki da alkur'ani duk mutumin da ya rike alkur'ani ya zama baya da wani littafi da yake yawan karantawa fiye da alkur'ani kuma yake bibiyar sanin ma'anonin alkur'ani sannan yake aiki da abin da ke cikin ma'anonin alkur'ani da izinin Allah wannan Allah zai taimake shi ya tabbata a cikin musulunci har iya rayuwarsa Allah madaukakin sarki yana cewa afala ya tadabbaruna alquran wa yanzu ba za su tsaya su kula da alqurani ba su karanta alqurani su fahimce shi su kula da shi su fahimci ma'anoninsa su aiki da shi yace walau kana min indi ghairillah inda alqurani daga wajen wani yake ba Allah ba lawajadu dufi ikhtilafan kathira da an samu sabani mai yawa yasa wajibi ne mu tsaya mu kula da alkur'ani mu rike alkur'ani mu runguma alqur'ani mu aiki da alqur'ani abu na biyu dole ne sai mun yi biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tsayawa akan sunna bin sunna aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da zai taimake mu wajen tabbatuwa a cikin wannan addini namu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce, qul in kuntum tuhibbuna Allah ma'ana ka ce da su in dai har kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamar san Allah shine bin manzon Allah abinda ake nufi da bin manzon Allah shine yin aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi da kuma tsayawa akan hanyar da manzon Allah ya zo da ita wannan shine bin sunna ma'ana yin aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi da kuma biyayya akan abinda manzon Allah ya zo da shi da kuma nuna kauna da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alamar san Allah shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yuhibbukumullah idan kuka yi haka Allah zai so a ce in kana so Allah ya so ka to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce duk wanda ya ce maka yi watsi da sunna ka azza hadisai ka yi watsi da su ka kama qur'ani shi kadai wannan zai ja ka zuwa ga hanya halaka domin qur'ani shi kadai ba za ka fahimci addini ba sai ka hada da hadisai wanda suka fassara shi wannan alkur'ani din Allah ya ce in har kuna son Allah to ku bi Allah in kuka bi manzan Allah Allah zai so ku kuma Allah zai gafarta muku kurakuranku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna cewa waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa yi manzon Allah biyayya waɗanda suke yin watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce su shiga taitayin su Allah ya ce su ba a hankali an tusibahum fitna lallai fitina za ta iya shafar su in aka ce fitina ya hada da bala'i da masifa da tashin hankali da talauci da yaƙe-yaƙe da karkacewa daga hanyar Allah wannan fitina ne Allah ya ce wannan abin zai iya samun su au yusibahum azabun alim ko ta azaba mai raɗayi ta same su yayin da suka mutu sau koma ga Allah ashe duk mutumin da yake so ya zauna lafiya a wannan gida na duniya to dole ne ya bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi aiki da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi aiki da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka idan kana so ka je lahira ka haɗu da Allah madaukakin sarki lali lafiya ka samu rahama a wajen Allah to ka kula ka yi biyayya ga umarnin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi abu na uku daga cikin abin da yake taimakon mutum ya tabbata akan shari'a shine yawan addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala akan Allah ya tabbatar da kai akan shari'a musani ba dabaran mu bane ba wayan mu bane ba iyawun mu bane ba kokarin mu bane sa muka zama musulmi sannan ya sa muka zama ahalus sunna baiwa ce falala ne dace ne daga wajen Allah inda Allah maɗaukakin sarki ya so ya jarraba ka da yanzu kai ba musulmi bane maybe da yanzu kana wani addini daban wanda ba musulunci ba yanzu a duniyan nan akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa tauraro akwai masu bautawa kwarika akwai masu bautawa itatuwa kai akwai masu bautawa dabbobi akwai masu bauta wa bishiyoyi da a duniyar na akwai mun taɓa zuwa ƙasar ghana wani taro na wa'azi da muka je da'awa aka kai mu wani ƙauye wannan ƙauyen da muka je sai aka ce za a kai mu wani ƙauye a cikin wannan ƙauyen a nuna mana wani abu aka sake shiga da mu wani ƙauye muna zuwa sai mu ga wani ƙaton fele ga wata bishiya nan doguwa an gyara ta an wanke ta an ɗaura mata wani farin kyalle haka tana tsaye mutane sun zagaye ta sun kuɗari biyar sun zagaye ta kowa ya tufi da kai da muka tambaya me ke faruwa sai aka ce ai wannan mutanen ƙauyen suna bauta wannan bishiyar ne yawanci garin wannan bishiyar ita ce Allah ga sunan kuma sun zagaye ta kowa ya tufi da kai kowa ya yi kuma yana roƙon ta dafa muka yi mamaki ga mutane sama da ɗari biyar amma wajen duk cikinsu ba wanda Allah ya fahimtar cewa wannan fa itace ne wata rana zai faɗo wata rana zai mutu amma sai ga su gaba ɗayansu suna bauta wannan itace to haka duniya take inda Allah ya so kuma sai Allah ya shirya da su shi yasa shari'a ba dabara bace abu ne daga Allah shi yasa Allah shi yasa manzo Allah ya ce man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya sai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la ba wanda ya shirya da shi shi yasa ka roki Allah shiriya kar ka ɗauka dabara ka ce ko dan kai babanka musulmi ne kakanka musulmi ne shi yasa ka zama musulmi a'a Allah ne ya datar da kai ka zama musulmi shi yasa ka ci gaba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akan wannan musulunci har iya rayuwarka ya zama yana daga cikin addu'o'inka masu yawa shine roƙon Allah shirya da kuma tabbatuwa akan shirya har ƙarshen rayuwa shi yasa yana daga cikin malamai magabata wanda suka san Allah daga cikin addu'o'insu akwai rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh qulubana ya Allah karka karkatar da zukatanmu ba'da idza na bayan kafin yadda mu wannan addu'ar malamai ke na kwarai cewa ya Allah zukatanmu ka tabbatar da su akan musulunci Allah karka karkatar da su Allah karka kawar da su Allah karka gusar da su Allah tunda ka shirye da mu musulunci Allah ka tabbatar da zukatanmu akan musulunci wa hab lana min ladunka rahma kuma Allah ka ba mu rahama daga gare ka Allah ka kara mana jin kai da tausayi da rahma innaka antal wahhab domin kai Allah da yawan kyauta ne wannan tana daga cikin addu'o'in malamai magabata cewa Allah ya shirya da ya tabbatar da su akan shirya. cewa kar Allah ya kawar da zukatansu ya dora su akan abin da yake barna ko abin da yake ba daidai ba yana Allah zai iya jarraba ka ka waye gari mumini kafin yamma ka zama kafiri ko kuma ka yi yamma kafiri kafin waye gari ka zama ma'ana ka yi yammaci da imani kafin waye gari ka zama kafiri Allah ya kiyaye yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah madaukakin sarki duk duniya ba a yi wani ɗa da Allah yake so ba fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan duniya ko a lahira amma kullum addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma musarrif al-qulub ya Allah mai juya zukata sabbin ƙulubana alazini Allah ka tabbatar da zukatanmu a kan addininka wani yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana yawaita wannan addu'ar Allahumma musarrifar qulub ya Allah mai jujjuya zukata tabbit qulubana ala dini Allah ka tabbatar da zukatanmu a kan addininka wannan addu'ar manzon Allah ce idan har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka gafarta masa abin da ya gabata aka gafarta masa abin da ya wuce kullum yana roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarsa akan addini to ina ga mu kuma ashe ya kamata mu yawaita addu'a Allah ya tabbatar da mu akan addini har zuwa ƙarshen rayuwarmu kar Allah ya kawar da zuciyarmu mu yi abin da za mu kangare ko mu fandare ko mu fita daga cikin wannan addini na musulunci wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci wanda Imam Muslim ya rawaito abu na hudu wanda zai taimake mu wajen tsayawa akan wannan addini namu shine ya zama muna yawan alaka da mutanen kirki ya zama abokan mu'amalarka mafi yawanci zan mutanen kirki ya zama abokanka mutanen kirki ne abokan hirarka mutanen kirki ne abokan zamanka mutanen kirki ne wannan zai taimake ka amma in ya zama mafi yawanci abokanka lalatattu ne fasikai ne mutanen banza ne azzalumai ne to in kai wasa wata rana sai ka bar addini amma idan abokanka mutanen kirki ne to Allah zai taimake ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'min muratu akhi al-mu'min mir'atu akhi manzon Allah ya ce shi mu'mini madubin dan uwansa ne in dai abokinka mutumin kirki ne to ganin sa kadai zai sa ka gyara halayenka ka haduwa da shi kawai zai sa ka ƙara imani mu'amala da shi kadai zai sa ka jaddada imaninka amma idan abokinka mutumin banza ne mashayi ne fasiki ne azzalimi ne lalatacce ne to haɗuwa da shi ba abin da zai gurɓata maka kai imaninka ganin shi ba zai ƙara maka imani ba sai dai ƙara maka fanɗarewa da kaucewa amma idan mutumin kirki ne na Allah ne to da zarar kun haɗu sai ka ga kamar kana kallon madubi wajen gyara abin da ya taɓa fuskarka to haka za ka rika kallon wannan abokin naka kana gyara ɗabi'unka da halayenka kamar yadda manzon Allah ya faɗa al-mu'minu mir'atu akhihi cewa mumini madubin dan uwansa ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsak maza Allah kai hakuri kai hakuri ka zauna da ma'al ladina yad'una rabbahum maza Allah kai hakurkurtar da kanka ka yi mu'amala da mutane da suke bauta ubangiji sai haƙuri manzan Allah ka rabu da mutanen banza ka waɗa da mutanen banza a'a ka haƙurƙurtar da kanka ka yi mu'amala da waɗanda suke bauta wa ubangiji waɗanda suke kiran Allah waɗanda suke roƙon Allah waɗanda suke bauta wa Allah bil ghadati wal ashi safiya da yamma na wajaha suna nufin Allah suna neman gafara Allah suna neman yardar Allah yace wala ta'adu ka anhum kar ka tsallake idanuwanka daga waɗannan mutanen kirki kar yi watsi da mutanen kirki kar yi watsi da mutanen banza kar ka kawar da idanka daga kallon mutanen kirki turidu zinatal hayatid duniya turidu zinatal hayatid duniya wai dan kana neman rayuwar duniya dan kana neman duniya ko yarda duniya ko kyalekyalen duniya Allah ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka bi kar ka bi wanda aka rufe masa zuciyarsa daga ambatan Allah kar ka boga wanda baya bin Allah kar ka yi mu'amala da mutanen banza kar ka yi mu'amala da waɗanda ba sa ambatan Allah ba sa tare da Allah ba sa riko da addinin Allah yace wattaba hawa wanda ya bi son zuciyarsa manzo Allah ta da shi kai hakuri kai mu'amala da mutanen kirki wannan Allah ne fa yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah kai hakuri ka zauna da mutanen kirki masu bautawa Allah masu bin Allah masu yin abin da Allah yake so karka yadda ka zauna da waɗanda duniya ce a gabansu ‘yan duniya ne duniya suka sa gaba ba ruwansu da lahira mutanen banza ne azzalume ne banza Allah karka yi haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi a wata ruwari yace karka yadda ka yi abotaka sai da min tsoron Allah karka yadda ka ci abinci sai da mai tsoron Allah karka yi mu'amala da kowa mumini haka manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa wannan in tare da mutanen kirki kana mu'amala da su kana zamantakewa da su ya zama su ne mafi yawancin abokanka to Allah zai taimake ka ka tsaya a cikin musulunci har iya rayuwarka abu na kusa da na ƙarshe shine abu na biyar daga cikin abin da zai taimake ka ji tsoron Allah a duk inda ka samu kanka kuma ka yi aiki na ƙwarai duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi ka yi ƙoƙari ka yi duk abin da Allah ya hana ka ne san na abu Allah maɗaukakin sarki ya ce in kun ji tsoron Allah sai Allah ya sanya muku abin da za ku gane gaskiya kuma sai Allah ya kankare muku kurakuran ku sannan ya gafarta muku laifukan ku domin Allah madaukakin sarki ma abutun sallallahu alaihi wasallam ashe dole ne mu ji tsoron Allah a rayuwar mu duk abin da baka san Allah ya hana mu nisanta duk abin da Allah ya ce ai ne kokari ne to Allah zai taimake mu abu na shida daga cikin abin da zai taimaka wajen tsayawa akan wannan addini shine taimakon addinin Allah duk wanda yake taimakawa addinin Allah rayuwarsa ba za ta lalace ba Allah ya baka dama kana da hali kana da arziki ka taimaka wa addinin Allah akwai inda addinin Allah yake buƙatar taimako da yawa wani wurin addinin Allah yana buƙatar ka gina shi da dukiyarka ka gina masallaci ka gina makaranta ka gina malamai masu karantarwa taimakon addinin Allah ne ka raya wani abu da al'umma take amfani da shi wajen bautawa Allah subhanahu wataala Allah ya baka ilimi na addini ka karantar da wannan ilimin ka yada wannan ilimin taimakon addinin Allah ne Allah ya baka ilimi na ƙwarewa da rubutu ka yi wani rubutu wajen yaɗa addinin Allah da ainihin wato bayanin addini a wanda taimakon addinin Allah ne duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi ba za ka zama mai taimako ba ka lalace ba za ka lalace ba kuma yana daga cikin sirrin bayan ka ta yi kyau shine taimakawa addinin Allah duk wanda ya taimaki addinin Allah bayan shi ba za ka lalace ba, Allah zai taimaki bayan shi in kana so Allah ya taimaki bayan ka ko bayan baka nan to ka taimakawa addinin Allah da izinin Allah bayan ka ba za ka lalace ba musamman idan Allah ya baka dama Allah ya baka dama na arziki Allah ya baka dama na ilimi Allah ya baka dama ta wata ƙwarewa wadda da ita za ka iya taimakawa addinin Allah duk wata dama da kake da ita in har ka san za ka iya taimakawa addinin Allah da wannan dama ka taimakawa addinin Allah Allah zai ce da ke ka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha Allah ya ce ya ku da suka yi imani idan kuka taimaki addinin Allah yansurukum Allah zai taimake Allah zai taimaki rayuwarka Allah zai taimaki iyalanka Allah zai taimaki bayanka bayanka ba za ta lalace ba sannan Allah ya ce wa yusabbit aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da digadiganku akan musulunci da izinin Allah za ka tabbata a cikin musulunci har iya rayuwarka matukar ka zama mai taimakawa addinin Allah subhanahu wataala abu na bakwai shine yawan ambatan Allah ya zama bakinka ya saba da zikiri koyaushe kana tazihi kana istighfari kana hailala kana hamdala kana kabbara kar ya zama bakinka ba Allah a ciki ya zama Allah ya fi yawa a bakinka in kai kadai ne kana tafiya kana tazihi ko kana tafiya kana istighfari ko kana tafiya kana hailala a rayuwarka karka yadda kai minti daya baka ambata Allah ba ya zama duk minti ɗaya a rayuwarka ka ambaci Allah aƙalla ka yi tasbihi ka ce subhanallah ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ko kuma ka yi halala ka ce la ilaha illallah ko ka yi istighfari ka ce astaghfirullah ko ka yi hamdala ka ce alhamdulillah ko ka yi kabbara ka ce Allahu akbar idan rayuwarka ta zama a haka to zaka ji daɗin rayuwa idan wani abu yana damunka a zuciyarka idan kana yawan ambatan Allah Allah zai yayi maka Allah zai kawo maka sauki Allah zai kawo maka nutsuwa Allah zai kawo maka walwala kuma Allah zai tabbatar da kai akan addini Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani zukatansu suna samun nutsuwa ne da ambatan Allah ashe idan al'amura suka yi maka yawa in ka shiga damuwa ka shiga rikici ka shiga tashin hankali kai ta istighfari kai ta hailala kai ta tasbihi da izinin Allah Allah zai kawo maka sauki zaka ji ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali a cikin zuciyarka sakamakon yawan ambaton Allah Allah ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa shi yasa yana da kyau yawaita ambaton Allah mu yawaita ambaton Allah a bakunan mu mu yawaita ambaton Allah a cikin tunanin mu to Allah zai sa mana nutsuwa a rayuwa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 wa ali ibrahim innaka hamidun majid akwai ɗaya daga cikin waɗanda da suke jagoranta sallah a wannan masallaci kuma limamin masallacin college of education ta Gumal ɗaya daga cikin yan majalisar malamai malam Haruna Hashim Gumal da Allah ya masa rasuwa muna masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna ta zama makomarsa idan ta mu tabo Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana halin da muke ciki a wannan ƙasa Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuranmu ya Allah ka dafa mana ya Allah ka iya mana ya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana rayuwarmu Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana tunaninmu Allah ka tsare mana zuriyarmu ya Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa tamu Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa tamu ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali fitintunun da suke faruwa a wannan ƙasa na kashe-kashe da ɗauke mutane Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari ya Allah waɗanda aka ɗauke su Allah ka amintar da su kuma Allah ka kubutar da su cikin aminci ya Allah wanda suka riga mu rasuwa Allah ya ji ɗansu Allah ya gafarta musu ya Allah ka yi musu rahama abubuwan da suke damu mu Allah ka san su Allah ka yaye mana su marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah shugabannin mu Allah ka taimake su ka kama hannayen su ka tsora su akan abin da yake shine daidai Allah zaɓuɓɓuka masu zuwa Allah ka sa lafiya a gama lafiya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari